sashen hausa na murya amurka ke magana akan mitoci 17 da kuma 60 masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita biyar, sai rido amfani sarauniya fara'a nomad da alar da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangula voahausa.com masu saurare assalamu alaikum yanzu din ma ladan ibrahim ayo ne tare da sahabu imam aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji cewar yanzu dai har yanzu dai tsugunna bata kare ba tsakanin tsohon gwamnan jihar kano da wanda ya gaje shi sai kuma shirin da rashin tai na salu garba kana mu kawo muku labaran da suka ɗauki hankulan jaridun najeriya sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ministan tsaron cikin gidan amurka john kelly ya ce ya hakikance amurka za ta kyale masu katin zama a amurka wato green card su dawo cikin kasar hakan ko yana cikin muradin kasa kuma yin hakan bai saba umarnin da shugaban na amurka ya bayar kan 'yan gudun hijira da bakin haure ba bayanin da ministan ya bayar ɗazu cikin dare ya ba da haske kan rudani dangane da umarnin na shugaban amurka wadda ya kayyade batun shige da fice matakin na shugaban ƙasa ya tsaye da shiga da fita na tsawon kwanaki 90 daga wasu kasashen musulmi bakwai da suke samar da 'yan ta'adda shugaba trump ya kare umarnin nasa a daidai kuma lokacin da duniya baki ɗaya take kururuwa kan dokar da ya ce matakin ba kan addini ba ne amma batu ne na ta'addanci da zummar kare kasar mu ya kara da cewa fiye da kasashen musulmi arba'in dokar ba ta shafe su ba daga na yace cikin kafafen yada labarai saboda kiran umarnin nasa a zaman hani ga musulmi shigowa amurka halin da ake ci kuma fadar white house ta ce shugaban amurkan da sarki salman bin abdul abdulaziz na kasar saudiya sun amince kan bukatar kirkiro da tudun na tsira a syria da kuma yaman dubban masu zanga-zanga ne suka hallara jiya lahadi kusa da fadar white house suka ta shugaban amurka a nan washington suka kaddamar da zanga-zanga a wuni biyu a manyan birane a fadin amurka da nuna adawa kan matakin da shugaban trump ya dauka na hana matafiya daga kasashen musulmai bakwai zuwa amurka suna ihu suna cewa ba mu kiyayya babu razanarwa muna maraba da 'yan gudun hijira a nan masu zanga-zangan suna auna dokar da shugaba trump ya bayar wacce ta tsaye da zuwan 'yan gudun hijira zuwa amurka na wata hudu hakan nan dokan ta hana waɗanda suka sami visa daga kasashen iran da libya da somalia da iraki da sudan da yamal shiga amurka na tsawon kwanaki 90 dogar kuma ta dakatar da zuwa 'yan gudun hijira daga syria har illa masha Allahu. Jiya Lahadi ne shugaban na Amurka bai damu da ci gaba da samun masu adawar dokar ba da ya bayar. a kanada limamin wani babban masallaci a birnin quebec ya ce an kashe mutane biyar a daren jiya lahadi sakamakon bude wuta da aka yi masu an kayari ne lokacin da mutane masu yawan gaske suka hallara domin sallar lisha yan sanda sun ce an kama mutane biyu dangane da wannan hari a daren yau 'yan kasar canada suna juyayi da alhini saboda waɗanda aka kashe a hari na ragwanci a masallaci da ke birnin quebec in ji firaministan kasar justin trudeau ta shafinsa na twitter muna ta'aziyya ga iyalan waɗanda wannan hari ya ritsa da su in ji firaministan a cikin watan yunin bara an bar kan alade a kofar shiga wannan masallaci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da ke nan birnin washington dc yau litini ake sa ran bude taron koli na kungiyar haɗa kan kasashen afirka a headquarter kungiyar da ke addis ababa a ƙasar ethiopia ko habasha taken taron na bana shine amfani da albarkan da allah ya yi wa nahiyar ta bambance bambancen ta wajen zuba jari kan matasa wannan taron ne karo na farko da sabon shugaban gambia adamu baro zai halarta ba da jimawa ba bayan nasarar da ya samu a zaben kasar da kuma da kuma dagar da aka ja da tsohon shugaban kasar ya jami wanda ya yi mulkin kasar har na tsawon shekaru 22 jiya lahadi shugabannin suka gana a sirce a helkwatan kungiyar ajandan taron na sirri shine tattaunawa akan yi wa kungiyar garan bawul a halin da ake ciki kuma ma'aikatar harkokin wajen kasar cek jiya lahadi ta ba da sanarwar cewa fito da ko kuma kubutar da wani eh, mission peter jasek daga fursuna a sudan shine babban burinta jiya lahadi wata kotu a khartoum ta yanke wa jasek hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yari bisa dalilin da suka hada da zargin shiga kasar ba tare da visa ba ko kuma eh, visa ba da yin leƙen asiri peter jack shi ne yana cikin wato an peter jack ne cikin watan disamba shekarar ta 2015 a pakistan ɗaya daga cikin manyan 'yan hamayyar ƙasar imran khan yana kira ga shugaban amurka donald trump ya hana 'yan ƙasar pakistan shiga amurka bayan da shugaban na amurka ya soke shigar wasu wato 'yan ƙasashen musulmi bakwai zuwa amurka da yake magana a wani gangami a garin sahiwal da ke tsakiyar eh, kasar jiya lahadi kan ya yi allah wadai da matakin na shugaban amurka ya kuma jinjina a iran saboda matakin ramar gayya da ta dauka na hana amurka shiga kasar ta kan ya ce ina so na ga yan uwana yan pakistan yau cewa ina fata donald trump zai hana mu bizar zuwa amurka yana mai cewa yin hakan zai hana 'yan kasar masu basira da kwazo barin pakistan jam'iyyar khan da ake kira ta tahrik el insaf ita ce ta uku a jam'iyyun siyasar kasar da suke da karfi a majalisar dokokin kasar ita ke da iko a lardin haibar paktuan labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari buɗe da tattaunawar da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da gwamnan jihar Kano akan dangantakarsa da gwamnan da ya gada. Abin da yake faruwa shine an samu rashin jituwa bayan an mika mulki ga wannan gwamnati. Alal misali gwamna wanda ya sauka lokacin da aka nada transition committee kwamiti wanda zai dame mulki mm. wannan kwamiti da ni da shi muka nada wannan kwamiti kuma mataimakin gwamna Shi ne shugaban wannan kwamiti sannan wannan kwamiti ya fito da alkaluma cewa akwai kudade bashi biliyan 300 to mai girma gwamna bai ji daɗin yadda aka fito da wannan alkalma ba wanda yake kuma shi ya jawo kace na ce nan domin kafin ya sauka ya ce ba mai bin sa ko kobo duk wanda aka ba aiki an gama biyansa yan kwangila tun bai mika mulki ba suka fito suka ce karya yake suna bin bashi wanda ni na gaya masu na ce abin yake faɗa ɗin nan ba shi da muhimmanci batun bashi ko ba bashi ba ba muhimmin abu ne babu gwamnatin da za a yi a ce ba ta bar bashi ba su dama aikin su fito da alƙalma alƙalma suka fito da alƙalma shi kuma yana cewa wai wannan alƙalma me yasa za a fito da su ne kuma yana cewa an fito da alƙalma kuma daidai ne amma kuma abin da nake so tsohon shugaban jihar Kano ya fahimta ai barin bashi ba laifi ba ne a lokacin da kuɗin mai ya karye shugaban ƙasa ya ga cewa jihohi ba za su iya biyan albashi ba idan ba an kawo musu tallafi ba sai ya bani takarda a rubuce cewa shi bai yadda an karɓi wannan kuɗi daga gwamnatin tarayya ba bai yadda a karɓi wannan kuɗi ba a matsayin sanawa kenan misali to a matsayin sanawa mai bada shawara ko kuma da tsohon gwamna amma irin lafazin da ya yi amfani da shi lafazi ne na bada umarni cewa bai yadda aka wannan bashi ba domin shi bai yadda da bashi ba amma kuma kaga yan kungila suna kuka cewa ba a biya su kudaden da suka yi ayyukan su ba saboda haka yan majalisa sai sun ba da amincewa su a wannan kuɗi waɗanda suke bayan suka tahi a majalisa suna cewa bai kamata majalisa ta yadda ba wato kaga yana so ya hada da mutane idan ba a karɓi wannan kuɗi ba a wannan lokacin ba za a biyan albashi ba wato kaga hikima a nan shine ai shi sanda yake nan ana biyan albashi amma yanzu ya tafi an kasa biyan albashi amma ba za a duba cewa kuɗin mai ya karye ba sannan akwai kuma waɗanda suka baibaye shi in banda zagin gwamnati ba abin da suke yi duk wani abu na alheri da aka ɗauko sai sun zo sun soki wannan kwanan nan an ji ka kafa ko kun kafa kwamatoci na sulhu da yan kwankwasiya ina wannan zancen sulhu ya kwana ai ba wai yan kwankwasiya kawai ba an kafa waɗannan kwamatoci domin su daidaita kawunan yan jam'iyyar apc ana so a zo a daidaita sahu domin a tafiya mai karfi a tafiya ga baki daya idan yan kwankwasiya sun zo an tafi da su shikenan idan ba su zo ba shikenan amma kamar yadda ka sani babban rigima shine ni na ce ban yadda da tsohon shugaban jam'iyyar apc ba shi ya ce bai yadda ba dole wannan ya kasance sai muka ce to shi a zo a duba tsarin mulki na jam'iyyar apc wacce hanya ya nuna idan ana so a fidda shugaba muka zo muka fidda wannan shugaba saboda haka yanzu jam'iyya ta duba ta tabbatar cewa mun bi tsarin mulkin jam'iyyar apc wannan shugaba ya koru sannan an yadda da sabon shugaba wanda muka kawo na riko wanda har a kai lokacin da za a yi babban zaɓe to waɗannan su ne bambance bambancen saboda haka tsarin mulki na ƙasa da tsarin mulkin jam'iyya dole ne mu duba su mu yi amfani da su eh, To bari mu ci gaba bari mu shakata da wannan. karimu gari rahimu shi rai dare janna shi yayi rana ya oh, oh, oh, dan adam mai wuya gane hali o'o bil adam mai wuya gane hali watan ran mutum ai kan muna nama watan ran mutum kai ga kan muna nama watan ran mutum ai kan daɗa dama watan ran mutum kai ga ke daɗa dama o dan adam mai wuya gane hali o'o bil adam mai wuya gane hali firgita ni lamarin mutum ne yakan gingida ni lamarin mutum ne yakan maguza ni sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun Haba bin adam mai wuya gane hali in an yi ruwa kace an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh adam mai wuyan gane hali To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe biyu ne na tsakar dare da minti goma sha ɗaya ga kuma shirinmu na gaba. kashe su hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka wuya ka sami salo Garba ne ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Jama'a Assalamu alaikum barka kuma da hantsi. ƙarfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe. Kamar makon jiya yau ma muna kan kasafin kuɗi tare da masanan namu Dr. Habibu Yahaya da Malam Nura Iro Ma'aji. Ga wakilin muryar Amurka da ke Kano Malam Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaba da firar. comrade wannan kasafi na 2017 da muke magana a kai na gwamnatin tarayyar najeriya yanzu haka yana gaban majalisar dokoki ta ƙasa kuma dokar ƙasa ɗin ita ce ta ce a danka shi su kuma su ne za su tsatsefe su abin da ya dace yanzu wacce rawa su taka wato sai dai na kira ga su da su yi la'akari da abin da ya faru ga kasafin kuɗi na 2016 an ɓata lokaci an saka son zuciya an yi almundahana an yi babakire wadda shi ya sa dukkanin kudura-kuduran da gwamnati ta yi a cikin wannan kasafin kuɗi ba a samu nasara ba a cikinsa haka kuma shekarar ta wuce idan suka sake haka ta ƙara faruwa a shekara tana ta 2017 gaskiya kuma ba duk tsarin da 'yan najeriya suke akan wannan gwamnati zaton da suke so ko wannan abun sai dai zama mafarki na farko zan so su kalli wani bangare da su ya shafa kai tsaye bangaren nan da ake kira da suna na constituency project bangare ne da ake almundana fiye da yadda ba ka zato idan ka kalli ba ma 2016 ba in ka koma 2015 alƙalluma mu a ƙungiyoyi da muke bibiyar irin wani ayyuka ya nuna cewar a cikin projects guda 436 guda saba'in da bakwai completely ba ma za ka iya locating inda suke ba ba za ka iya gane inda suke ba sannan guda arba'in da biyar su ne aka gama a cikinsu so magana shi ne ana yawa akwai da dama line items da ke cikin kasafin kuɗi ayyuka da aka sa a cikin kasafin kuɗi da in ka tashi ba ma za ka iya gane ina suke ba na farko kenan so shawara ta da su shine a tabbatar da dukkanin wani aiki da aka ba shi lamba a cikin kasafin kuɗi yake kuma da kuɗi da za a yi shi ya tabbatar da cewar an fitar da bayanan yadda inda yake don 'yan najeriya daga duk inda suke su zuwa su ga wannan aikin haka yake ko ba haka yake ba sannan abu na in ka hauro shekara ta shida, matsalar take faruwa ko sanatoci da suke nan kano misali an kashe fa a ƙasa ga baki ɗaya an yi fasin wancan kasafin kuɗi ya zama doka an ba da naira biliyan 100 akan a yi aikin constituency project amma a nan kano mun samu biliyan biyu da tamanin 2.8 eh, biliyan na farko an ce za a zo a yaƙi talauci za a shiga ƙauyuka a yi musu a ja musu harkar wuta lantarki za a yi musu feeder roads hanyoyi sannan za a zo za a ba su training na dogaro da ka 'yan najeriya ni da mutanen kano su ya kamata su ba da wannan shaida an yi waɗannan 'yan majalisun sanatocin mu uku da sauran 'yan majalisu na tarayya su aka ba wannan su wannan kasafin kuɗi ya ce za a ba wannan kuɗi su je su aiwatar da wannan ayyuka so babban matsalar da ake ciki shine na farko rashin sanin ina ma adireshin duk wani aiki da aka ce za a aiwatar yake sannan na biyu kuɗaɗe ana bunka ma ayyuka kuɗaɗe yadda aka dama ba a zama a tantance a ga menene mafita ta ina za a iya samun alƙalluma bisa eh, nazari na masana wanda ya dace da wannan bangare sannan rashin samun bayanai cika din nan shi ma ba karamin matsala ba ce eh, eh, waɗannan su ne matsalolin da suka dabaibaye harka da ta shafi constituency project amma wannan abubuwan da kake faɗa cewa baka ganin tun da ya shafe su kai tsaye la'akari da dambarwar da aka yi baka ganin eh, zai wahala a ce an ɗauki matakan gyara a za iya ɗaukan matakan gyara su doka ta ba wannan dama yi yanzu ya bar hannun shugaban kasa hmm. hukumar zartarwa ya zo hannunsu su ya kamata su kalle shi kuma duk gyaran da za su ya kamata su ringa fito da information na a ringa press conference ana ga 'yan jarida su sanar da 'yan najeriya ina aka taba me yasa aka taba shi ina ne bai kaza ba don in ya koma hannunsu su masu eh, eh, aiwatar da wannan aiki su masu kalla su gani in yayi finally za a fito da abu ya zama doka a saka hannu 'yan najeriya su bibiya ah, ah, dr habib wai wannan kasafi na tiriliyan bakwai da biliyoyi da gwamnatin najeriya ta yi a bana wai da za a yi tasiri a rayuwar 'yan najeriya da suke fama da talauci da rashin aikin yi da yunwa a yanzu yaya kake ganin wani hanyo kake ganin ya kamata a da zai tasiri musamman a kan zukatan 'yan najeriya ko a rayuwarsu ai kusan abin da kumar nura yake bayani kenan hanya ce guda biyu ta ɗaya wadda ita ce tafi kowace muhimmanci a hana zirarewar waɗannan kuɗaɗe. amma gwamnati tana cewa ta hana zirarewar kuɗaɗe tuntuni eh to ai zirarewar ya ai kala kala ce babban zirarewa da karamar zirarewa daga sanda za ka zuba kuɗaɗe a constituency project ka zo ka neme su ka rasa ai sun zirare ba wai sai an ɗebe su ba akwai inda ake ɗiba gaba ɗaya akwai kuma inda za a zuba su a cikin wani aiki su zirare ɗin, saboda haka sai ka toshe waɗannan duk kafofin na biyu sai ka zama da cewa su wato shugabannin da aka sassa su a kan ma'aikatu da aka ba su amana na ɗaya zama da cewa sun san aikin wanda ina ɗaya daga cikin zarge-zargen da ake wa gwamnatin mutane an ba su mukamai waɗansu ba su dace da mukamin ba ba su san ba za su iya zana manhaja ta yadda za su ci da wannan wurin gaba ba to sai ya zama da cewa ko su ne a kai suna da masu ba su shawara da za su iya taimaka musu ko da cewa duk wanda aka bashi amana ya tashi tsaye kuma gwamnati ta sa ido a kansa cewa ya yi kuɗin da aka kasafta a nan wajen bai zirare ba an yi sannan na uku gwamnati dole ta tabbatar kuɗaɗen nan kamar yadda muka bayanin su a baya za a same su ta sa waɗansu wato hanyoyi ta kafa waɗansu hanyoyi tabbatattu da za su tabbatar da cewa waɗannan kuɗaɗen da ake nema a same su cewa an same su kaga in aka same su sannan kuma aka zuba su ba su zira dai ba kuma aka samu mutane masu amana da za su duba to za ta cimma bukatun ya rage talauci da haɓaka tattalin arziki idan ɗaya daga cikin anan ya tasgaro to fa gaba ɗaya shi tattalin kasafin kuɗin wato zai iya taɓuwa bi ma'ana idan iza mana cewa ko dai mutanen ba su san aikin ba ba kuma su nemi shawarar waɗanda za su ba su ba ko kuma aka zuba kuɗin a'a suka suka zirare ko kuma a ita gwamnati ba ta tabbatar da hanyoyin da za ta eh, samar da kuɗaɗen ba wanda kamar yadda eh, comrade nura yake gaya maka babban matsalar idan aka zauna rigimar siyasa sai i zamana cewa kusan rabin shekara ta tafi ba amma fara aiwatar da tattalin kasafin ba wanda shi ya faru a shekara ta dubu goma sha shida duk yadda kasafin kuɗi ya kai da kyau idan ya samu waɗannan matsaloli guda uku da nake gaya maka to ba za a samu ci gaba ba kuma mutane ba za su ji ba wato ba za su san an yi ba waɗannan hanyoyi shine zai sa mutane su gani su taɓa su ji su ga mota tana tafiya akan titi mai kyau su ga wuta ta tabbata su ga an samu ruwa su ga an samu zaman lafiya su ga cewa noma an yi shi mutane sun samu abinci shi abin da talaka ike bukata duk bai wuce wannan ba to amma dokta wannan magana da kake ta yi tun ba yanzu ba ku kuke cewa tattalin arziki baya bunƙasa sai da masana'antu ɗazin nan ma ka yi tsokaci cewa fitar da abubuwan da ake nomawa baya ko shigo da su ko wani abu baya kawo wani ci gaba sai dai abubuwan da ake sana'antarwa a masana'antu da kamfanoni kuma a duk tattauna da muke ba mu ji inda kuka yi kuka yi magana cewa yaya za a yi kowane tanadi aka yi masana'antu da kamfanonin ƙasar nan ba don su farfado su dinga aikin da ake so na wannan sana'antawar ta yaya za a cimma wancan batu da kuke ai wato shi ɗan kasuwa babban abin da ifi bukata a wannan yanayi na yanzu tabbatar da zaman lafiya da kare dukiya saboda zai zubata a hannun jari ka tabbatar ma zai samu wuta ba wata masana'anta da za ta yi shi yasa infrastructure wato kudin da za a kashe na manyan ayyuka ya zama na cewa wuta da ruwa suna da mahimmanci a harkar kasuwanci babu wata ƙasa da take ci gaba a kasuwanci na duniya ko ta sana'antar da wani abu idan ba ta da wuta saboda haka duk kasar da ake so ta sana'antar da wani abu ko mai komai sa to a tabbatar mata da wuta idan ta samu wuta a bayan zaman lafiya aka samu wuta sai a samu abin da ake kira policy issues ta yadda za a samu haraji zama da cewa ba za a nannin kawo mai ah, masana'anta haraji ba ya biya na federal ya zo a cikin state din ya biya na state ya biya na local gamman ya biya na wane ne duk a haɗe su ta inda ba zai yi masa wahalar biya ba ba za a dinga shiga cikin riba da kuɗin sa ana karɓar haraji ba to idan aka samu wani shi ne ita has uh, abinda ake kira policy issues uh, da zaman lafiya sannan kuma an zama na cewa ya samu wuta to in ka haɗa su wannan abin shi ake kira conducive environment amma kuma suna magana tallafi su kuma masu masana'antun cewa yawancin sun durƙushe dole sai gwamnati ta shigo musu eh ai a kowace ƙasa ta duniya akwai abin da ake kira bail out da tattalin arzikin uh, america ya durƙushe ai sai da shi ah, ban bananki wanda yake shine shugaban bankin america a lokacin ya yi wani kudiri na biliyoyin daloli da aka fito aka tada kamfanoni musamman na gidaje da sauransu ah, wannan bai kauce hanya ba idan gwamnati za ta ba da tallafi ga gona da masana'antu amma ba za a ba a duk bai masana'antun yanzu da ka bashi tallafi ba zai komai ba in ba shi da wuta ba zai komai ba in tsaro ba zai komai ba idan babu hanyoyi da ruwa saboda haka in ka samu waɗannan sannan sai idan mana ka ba shi tallafin da zai iya sana'antar da kaya kuma ka mana cewa ka kare shi daga wato abinda da takara da kayan kasashen waje jama'a za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ku sake jin mu da wani shirin yanzu a madadin dr habibu yahaya da malam nura iro ma'aji da wakilin muryar amurka da ke kano malam mahmud ibrahim kwari ni salu garba ke cewa ku huta lafiya. To madalla yanzu mun zo ga labaran da suka ɗauki hankulan jaridun Najeriya tare da Sale Shehu shaka. Za mu fara sharhin namu ne da jaridar Daily Trust wacce ta ɗauko labari mai taken gwamnatin Najeriya ta ɗaukaka ƙara kan Ezersagi. Gwamnatin Najeriya ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin umarnin sakin shugaban ƙungiyar 'yan shi'a Ibrahim Ezersagi da matarsa Zinatu da alkalin babban kotun tarayya Gabriel Kolawa Kolawale yanki. Ma'aikatar tsaro jami'an tsaron farin kaya na DSS da ma'aikatar shari'a sun ƙalubalanci hukuncin babbar kotun. a kotun ɗaukaka ƙara da nuna alƙalin ya gwama rakin waje ɗaya da yanke hukuncin cikin kuskure. Rushe gidan Elzazzagi ya auku ne a jihar Kaduna don haka wannan wata shari'a ce da babbar kotun ba ta da hurumin sauraro don haka umarnin gina gida ga Elzazzagi da ba matarsa diyan naira miliyan hamsin wasu shari'u ne daban. Sabuwar karar ta shafi caji guda bakwai ga shugaban ƙungiyar Ibrahim Elzazzagi da ke tsare tun Disamba 2015 bayan aron gama da sojoji da 'yan shi'a suka yi a Zaria da hakan ya sanadiyar mutuwar 'yan shi'a da dama da soja guda ya rasa ransa da alamu wannan shari'a za ta ɗau lokaci kuma za a iya kaiwa har kotun koli kazalika jaridar daily trust ta ba da labari kan lafiyar shugaba buhari hutu shugaba buhari ke yi fadar gwamnatin najeriya ta kara bayani kan hutun da shugaban najeriya ke ci gaba da yi a burtaniya da nuna hakan kuma ba shi da nasaba da rashin lafiya kakakin shugaban fimi adishina ya ce ba daidai ba ne a ke yada jita-jita da ba su da tushe shugaban da ya mai shekaru saba'in da hudu zai dawo aiki ranar shida ga watan gobe insha Allah ita kuwa jaridar disney ta kawo labari ne mai take yankin dakatar da kasashe shida na musulmi daga shiga amurka ana ci gaba da duba umarnin da shugaba donald trump na amurka ya sanya wa hannu ga hana shiga kasar ga 'yan siriya yaman iraq iran somalia sudan da libya musamman umarnin ya haramta wa 'yan gudun hijira da kasar siriya shiga amurka hakanan umarnin ya dakatar da izinin shiga amurka ga sauran 'yan kasashe biyar na tsawon wata daya ita kuwa jaridar blueprint ta mai da hankali ne kan masu sauya sheka a kudu maso gabashin najeriya zuwa apc e taron kabilar ibo da suka sauya sheka zuwa apc e al'ummar kabilar ibo da ke kudu maso gabashin najeriya sun yi taron tsara dabarun shiga gwamnatin tarayya da yiwuwar samun ɗan yankin ya shugabanci najeriya nan gaba gwamnan jihar imo roches okorocha ya shawarci 'yan kabilar ibo da su guje ware kansu waje ɗaya da yin siyasar yanki a kullum a ƙarshe kuma za mu leƙa ne jaridar vanguard wadda ta ba da labari kan badakarar tallafin man fetur babbar kotun najeriya ta ɗaure shugabar ontario oil shekaru goma a gidan yari babbar kotun najeriya da ke lagos ta yanke hukuncin ɗaure shugabar kamfanin mai ta ontario a gali shekaru goma a gidan yari hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya efcc ne ta shigar da karar sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya to da wannan ne kuma ya kawo mu ga ra'ayoyin da ku masu kuka aiko muna Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana Aliyu ƙauyen bakwai zaka karamar kuma safana a jihar Katsinan Najeriya. To a kan sanarwar da Femi Adeshi na ya bayar na cewa shugaban ƙasar Najeriya yana cikin koshin lafiya wannan abin ya mana daɗi. Kuma za mu yi amfani da wannan damar mai kira ga 'yan Najeriya musamman masu yaɗa jita-jita da su tsoron Allah su daina. Assalamu alaikum gidan rediyon Amerika sunana kasuma aliyu asada fadaunan matasan asada a jihar sokoto so zan bayyana nawa ra'ayi akan tahiyar shugaban ƙasarmu na najeriya ingila matan muhammadu buhari domin ya ga likita ne daga birnin london a 'yan najeriya na ta ce ku ce wasu su ce buhari babu ransa wasu su ce ai idan ya dawo yana ima mulkin da yake yi ga 'yan najeriya gaskiya ni wannan na tunani da ra'ayi bai taso ba fatan mu a allah shi kai shi lafiya mai da shi lafiya tsara ba shi lafiya da dukkanin umar musulmi da ba su lafiya na duniya ba baki daya to ma da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. ministan tsaron cikin gidan amurka john kelly ya ce amurka za ta kyale masu katin izinin zaman kasa wato green card da turanci su dawo cikin kasar kuma yin hakan yana cikin muradin kasa kuma daukan wannan mataki bai saba umarnin da shugaba Trump ya bayar kan 'yan gudun hijira da bakin haure ba. Bayanin da ministan ya bayar a cikin dare ya ba da haske kan rudani dangane da umarnin na shugaban Amurka wadda ya kayyade batun shige da fice. dubban masu zanga-zanga ne suka hallara jiya lahadi kusa da fadar white house ta shugaban amurka a nan washington suka kaddamar da zanga-zanga a wuni na biyu a manyan birane a duk fadin amurka don nuna adawa kan matakin da shugaba trump ya dauka na hana matafiya da kasashen musulmi bakwai zuwa amurka suna ihu suna cewa babu ƙiyayya babu razanawa muna maraba da 'yan gudun hijira a nan ma zanga-zanga suna auna dokar da shugaba trump ya bayar wacce ta tsaye da zuwan 'yan gudun hijira nan amurka a kanada limamin wani babban masallaci a birnin quebec ya ce an kashe mutane shida a daren jiya lahadi sakamakon buɗe wuta da aka yi a masallacin an kai harin ne lokacin mutane suka hallara domin sallar lisha yan sanda sun ce an kawo mutane biyu dangane da wannan hari sai dai ba su bada wani ƙarin bayani ba a daren yau 'yan ƙasar canada suna juyayi da alhini saboda waɗanda aka kashe a hari na ragwanci a masallaci da ke birnin quebec in ji firaministan ƙasar justin trudeau a shafinsa na twitter to madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya taya gabatarwa sai hiro judo ne da ya ba da umarni da injiniyar mu wato charles hall ni ladan ibrahim ayo ke cewa ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya